a janguriyar Nijar ma ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa sun kaɗu sosai game da samun labarin rasuwar tsohon kocin tarayyar Najeriya Stephen Keshi abinda ya sa coach mai yin yabo da addu'a ga marigayin. Stephen Keshi mutum ne wanda ɗan ƙwallon ne daban kan ya zama matsayi daban-daban ma daman cikin timikin Najeriya wanda kasan shi ɗan ƙwallo na kasan shi mai zaƙa mai ƙoƙari kuma ya zama kyaftin na Nijeriya kowa sani lokacin da Katrovan duzu shi ne kaftan da na Nigeria wanda kowa sani kuma Stephen Keshi mu ce Allah shi kanshi Allah rahmace shi mutum ne mai hankuri ya jagoranci Nigeria wajen shampiyona daban-daban kuma sun ba da goma baya kuma da su aka ci jiyo eh, na America ne zama ce Stephen Keshi Allah rahmace shi mutum ne mai hankuri mai rukun kan Stephen Keshi da mun kodabar kwallon kuma ya samu ya zama coach na Togo ya je kar Togo kuma da Africa ya dawo kuma ya zo ya rike Nigeria Nigeria to ya rike Nigeria shekara daya biyu nan da ya harka kasan duniya ba da zuwa ya kasa matsala ya aji yi wa Allah ya mishi rayuwar shi mun sai mace ga muna nuna aziyan mu ga duka an wasa an particular na Nijar gaba da duniya gaba daya da leshen ne na kwallo shugaba ba mutum da cikin harkar kwallo Allah karɓar rayuwar shi ne sai mace ce Allah sa can tahiyar mashi na wurin Stefan Keshi ya rasu yana da shekaru 54 bayan ya shiga cikin yanayin damuwa da kaduwa tun lokacin rasuwar mai ɗakinsa inda rahotanni suka nuna tun wannan wannan lokacin yake nuna damuwa game da rashin matar tasa har ma makusantan shi suka kaɗu sosai da halin da ya samu kansa a ciki kuma a duk faɗin jamhuriyar nijar ma'abuta wasan ƙwallon ƙafa gaba ɗaya na nuna alhinin su yanzu haka game da wannan rashin da suka yi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar